Batun zaben 'yar tinkiya ta so ne a jam'iyyar APC mai mulki, inda PDP mai adawa za ta ci gaba da bin tsarin amfani da wakilai a zaben fidda gwani. Tsarin da in ka ɗebe a zaben shugaban ƙasa da ya shafi tamkar tabbatarwa shugaba Buhari tikiti bai samu karɓuwa a tsakanin jihohin APC da gwamnoni ke cewa da wakilai za su yi amfani ko ma tsayar da waɗanda suka fi kwanta musu a rai. Inda a gefe guda waɗanda ba sa ɗanyen ganye da gwamnonin ke cewa lalle fa sai an yi musu zaben 'yar tinke. Ga korafin tsohon ɗan majalisar wakilai Sabo Usman Jama'are da ke cikin tawagar 'yan siyasar Bauchi da suka suka yi da fifi a yarkwadar apc don yada wannan manufar yau muna kira ne akan gaskiya iya inda za a yi gaskiya shine kawai kowa halinsa da kuma sallarsa ta fitar da shi wasu na cewa in an yi irin wannan zaben fa ba mamaki a haddasa gaba don mutum zai ga mutanen da ba sa son sa kiri-kiri ga suna alaiki eh to ai shine baka ji ba ai abin da zai faru kenan ma ko da ranar tashi alkiyama idan mutum ya yi daidai zai ga daidai in bai gani ba ba gwamna ba shi ko da shi wane ne hali ne kawai zai fitar da mutum in dai kiran da shi mai girma muhammadu buhari yake na magana gaskiya da zarar aka saba akan wannan magana wallahi duk abin ya zama shiriri ta zama zancen banza shi a ƙashin sansa yana so shi shugaban jam'iyyar adams ashumul yana so amma duk jaridu da kowa duk abin da kuka faɗa abin da ya faru shine su gwamni ne ba sa so A PDP dai wasu masu son takara na ci gaba da sayan takardar tsayawa inda na gamu da tsohon minista Adamu Maina Waziri ya cike fom din neman tikitin sanata maimakon gwamna da aka saba gani yana yi. Daga alif ɗari tara da casa'in da takwas da aka dawo da Najeriya ta farkin siyasan demokradiyya. Ni Adamu Maina Waziri na nemi zama ɗan takarar jam'iyyata ta PDP sau biyar. Sau biyu ban iya zama ɗan takara ba, sau uku na zama ɗan takara na gwamna. amma a kowane zaben na faɗi a shekaru na shekara 60 da 'yan kai da kuma sabon kuduri da doka na ƙasa da ya halatta wa matasa wanda shugaban ƙasa ya sa hannu a kai da za su iya neman mukamai iri-iri na ga cewa yanzu ya kamata yi kai da shari'a dauki shawarar cewa ba zan nemi takarar gwamna a jihan Yobe ba don in ba wa mutane dama su ma mai yiwuwa abun da ban samu ba Allah zai ba wani dan jam'iyyata mai basira fiye da ni mai kishin jihar yobe fiye da ni da zai kawo canje-canje da ci gaba da raya musamman talaka na jihar yobe da najeriya baki daya Adamu Waziri ya ce ba zai sauya shiga daga PDP ba, don amma an gasa masu yin haka na da muradun ƙashin kai ne. Tun fara wannan babin demokuraɗiyya alif da ɗari tara da casa'in da tara, PDP da APC ne suke mulkin gwamnatin tarayya da majalisun dokokin tarayyar. Shin ko za a samu wani sauyi a gaba bayan samun jam'iyyun adawa masu rajista fiye da casa'in? Wata majiya mai tushe na nuna wasu masu son tsayawa takarar shugabancin Najeriya, kazalika sun sayi tikitin takarar gwamna ko na majalisar dattawa. Nasura da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina mafita ni ya fi sama ta gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali na Idan ya fusato to mu ma mu dau mara samalin wuya